Sashen Hausa na studio Kalangu su magabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 30 a nan Yamai. Mausararo Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau talata biyu ga watan Fabrairu na 2021. a cikin shirin za ku yi cewa mawakan zamani na niger sun kira taron manema labarai yau a nan yamai dangane da tasirin rufe wuraren wasanni sanadiyar annobar corona ana fuskantar wahalar zamantakewa tsakanin mazauna unguwar dubai ta agadas da 'yan cirani da ke barin sansaninsu su je su zauna a gaban gidajen mutane wa jinsi tsarin tattalin dakunan wato darussa su ne aka mai da hankali a kansu a wani horon malaman makaranta a garin tilibiri a makon da ya gabata za ku shi karin bayani a rahoton musamman na wannan shiri Ƙungiyar mawaƙan zamani ta Niger a Nasim ta kira taron manema labarai yau a nan Yamai. Makasudin taron shine su sanar da hukumomi halin da suke ciki a sakamakon rufe wuraren wasanni a dalilin annobar corona. Hamdal Mumin da ake kira Almaida ma'aji na wannan kungiya na dauke da karin bayani. Don an tashi ɗaukar mataki bisa yaƙi da wannan cinyo da ya duniya na farkon harin wanda ake bugu su ne artist amma mun zo mu roƙe shugaban ƙasa wa ƙasashe na yamma gare mu na Afirka sun ka taimaka ma artist kinsu bisa ga wannan ciyo ya kamata a ce mu ma namu ma'ikanta su taimaka muna. Yau akwai artiskin da suka zo suna neman su sai da instrumentin su da su ci abinci da su yi magani masu gidaje da yawa su hudda mu da cikin gidajen su saboda ba mu iya biyan kuɗin haya mun gode an ba mu haci in an ka baka tiya haci yau ka ka mashi ta abinci shi ma kuɗi ne yau foyer na artist da dama foyer sun watse saboda mi saboda babu abinci mazauna anguwar dubai na birnin agadar suna kokawa da 'yanci rani da ke cibiyar hukumar oem waɗannan 'yan cirani suna fita daga cibiyarsu su zauna a gaban gidajen mutane sai dai rayuwarsu da al'umma wato na gari na fuskantar matsala al'ummar ta kuma yi kira ga hukumomi agadas da hukumar oem su samar da mafita amina haruna ɗaya daga cikin mazauna unguwar ta dubai agadas ta yi wa tila amadu karin bayani sai A sanin kowa ne da sahe da marake haddare ma kana ganin su suna yawo sauran suna ƙarshen ruhazam ne sauran kuma a laƙe da jinin mutane. Idan an kai katari sai yarinya ta hito ko kuma budurwa da ta birge su suna neman su mata magana su kusanke ta. A wata rana neman mata fyaɗe suke yi balle ma wanga lokacin da cutar corona ta shigo wani bi kana gamuwa da su suna tari ba mu musamman ciwon suke ɗauke da su don haka idan ƙungiyar loyem tana iya kannofi su zamna a cikin wuraren su ba tare da sun fito ba zai fiye mun kwanciyar hankali da mu da mazamnar kace Dubai. A agarar yanci rani na kasar Mali da aka samu da cutar corona sun kisa shiga jirgin musamman zuwa Bamako a ranar Alhamis da ta gabata. Waɗannan yanci ranin da aka dawo da su daga yankin Maghreb sun gwammace su bar cibiyar ta OEM maimakon su koma Mali a cikin jirgin da OEM ta samar musu. wasu Oscar Safari, shugaban karamin biron OEM a Agadas ya yi wa Tila Amadu ƙarin haske. Waɗannan baƙin haure har zuwa ranar Alhamisar ta gabata suna ƙarƙashin kulawarmu ne muna dafa musu, amma yanzu sun ƙi tallafin da muke basu. Kun san dafawa ce da muke yi na raɗin kai babu cilastawa. Alhamisar ta gabata OEM ta kawo jirgi don kai su a Bamako, sai suka yanke shawarar ba za su shiga jirgin ba, saboda sun ga cewa akwai waɗanda aka auna suna ɗauke da cutar a cikinsu. 'yan mali ne jirgin zai ɗauki mutane 133 ne goma sha biyu ne suke ɗauke da cutar da ya kamata a killace su 121 za su ci gaba da tafiyar su za mu kawo wani tsari don tafiyar da waɗanda aka auna suna ɗauke da cutar an gudanar da wani zaman taron bayar da labari a game da zaman shari'a masu aikata mayar laifuka ranar juma'a da ta gabata a maraɗi. wannan ganawa ta tattara babban alkali na kotun jihar tamaradi da masu ruwar tsaki da suka hada da na kotun ɗaukaka kara ta zandar hari martan makutar babban wato alkalin kotun maradi na ɗauke da ƙarin bayani Gudanar da shari'a na kotunan masu laifuka ya kasance wani sabon abu wani gyaran fuska da ma'aikatar shari'a ta yi domin rage cunkoso na wasu kotuna da na sauran gidajen yari na takardun mayan laifuka. In tunatar da ku a lokacin baya shari'o'i a kotuna na gudana sau ɗaya a shekara yawanci duk kowaɗanne shekaru biyu. Wannan matsala ta janyo wani gurɓataccen aiki da ke kawo sai ka aka ga a wani gidan yari mutane suna iya yin shekara bakwai ko takwas ba san halin da suke ciki ba kenan bisa wannan tsari ne muka kira wannan taro domin sanya kowa gaban aikinsa ta yadda duk waɗanne hanyoyi da za a bi ya kasance an bi su bisa wa'adin da doka ta bada. Jihar Defa na fuskantar sabuwar shekara mai tattare da matsala a fuskar noman tattasai da shinkafa. waɗannan fannoni guda biyu na fama da tasirin rashin tsaro da kuma hauhawar ruwan gulbin komadugu yobe sakatare janar na dindin na cibiyar manoma ta jihar difa ya bayyana cewa a shekarar 2020 an samu hasarar kashi 80 cikin 100 na amfanin noma na shinkafa da kuma tattase koroji dalla ya yi wa makatar hamadu karin bayani ta wayar tarho ambaliyar ruwa kumudugu duka amfanin da suka sa ruwa ya mamaye bana ruwa ya tafi har arewan difa har zuwa kilomita hamsin ya mamaye komi duka gonakai na tattasai da shinkafa da duka dai noman da aka yi a kalkashin wannan daga tam zuwa habbusu yanzu misali na doki. zamanin da harkoki suna tahiya noma tattasai da noman shinkafa eka na tattasai ya kai eka dubu takwas yanzu da wannan ruwan ya mamaye kama in an dauki kashi dari kashi tamanin obiya tsayin duka sun tahi. al'ummar yankin karamar hukumar magarya a kudancin zahar zandar suna murna da sake bude iyakar najeriya prefen gundumar ya bayyana cewa mazauna gundumar tasa da dama suna cin kasuwannin da ke kusa da najeriya akai-akai prefe suleiman ibrahim ya yi wa mustapha mamman sani karin haske Muna shigowa da kayan a cikin ƙasar fiye da yadda muke fitar da su. Abin da ke nuna cewa mafi yawan kayan har da kayayyakin masarufi suna fitowa ne daga Najeriya. Muna da kasuwanni da ke iyaka da Najeriya, kamar idan na ɗauki misali garki duka ranar talata kowa yana zuwa wannan kasuwar. Kusan ana iya cewa magareci ma take cika wannan kasuwar ta batse. Duka 'yan kasuwarmu suna zuwa Kano ne su yi cikon kaya. watanni goma sha shida da aka yi iyaka da najeriya yana rufe gaskiya mun ɗanɗana kodar mu tattalin arzikin mu ya koma ƙasa saboda ba a shigowa kuma ba a fita da kaya ina tabbatar muku cewa yau abin farin ciki ne a gare mu kasancewar an sake bude iyaka da najeriya musamman a bangaren mu na karamar hukumar magarya Hukumar ƙwallon ƙafa ta Nijar da takwararta ta ƙasar Saudiya sun rataba hannu kan wata yarjejeniyar hulɗar aiki a ranar Lahadi a birnin Riyadh kamar yadda shafin yanar gizo na Fenifuta ya ruwaito. Wannan hulɗa ta shafi fanni da dama na ƙwallon ƙafa, musayar fasaha, shirya wasannin dangantaka, tallafawa wasan ƙwallon ƙafa na matasa da kuma mata da kuma alƙalanci in majiyar. malaman makarantun sakandare da na makarantun koyon sana'ar da fasaha sun sami biyan bukata a game da koke-kokensu guda biyu hakan ya biyo bayan zaman tattaunawa da suka yi da gwamnati a ranar alhamis 27 ga watan janairu ahmadu isa suleiman ya yi wa nafisa adamu karin haske ta wayar tarho A dunkule daga cikin batutuwan da muka taɓo, batutuwa biyu ne kawai aka samu biyan bukata kansu na farko magana ƙara girma da maganar naɗe-naɗen DAP an samu mafita. Game da sauran batutuwa ma'aikatar ta ɗauki niyyar na kiran taron ministoci cikin gajeren lokaci game da batun da ya shafi sa'o'i 144 na yacin aiki da muka yi. Gaskiya abun farin ciki ne sosai. Game da abin da za mu yi a nan gaba an tsaye da wani yacin aiki aiki na sa'o'i 144 mako mai zuwa da zai fara daga ranar Litinin 8 ga watan Fabrairun shekara ta 2021 kuma makon ranar 8 din mun da zaman dirshin a ma'aikatar kwadago a ranar Juma'a kuma kamar yadda kuka sani mun kaddamar da wani matakin rike ba da maki har sai an biya mana bukatunmu. haka take kuna kan saiti studio kalangu kar ku sake saiti nan ba dadewa ba za ku je sabbin shimfiɗar salon kaɗin takensa. studio kalangu shekara biyar na aiki da tafiyar yanayin nijar yanzu kuma sai rahoton namu na musamman a jihar tilibiri malaman makarantun firamare da na sakandare na ƙananan hukumomin kurtai da tilibiri sun sami horo a makon da ya gabata akan musgunawa jinsi da kuma tsari da tattalin ɗakunan ɗaukar darussa wannan proje mai suna wande mazada wata fasaha ce ta falon nijar da wata kungiya mai zaman kanta da ke kula da yara da kuma aso apt nuhu zakari shugaban projen ya yi abubakar umaru wakilinmu karin bayani A cikin yankin Tilaberi malaman makarantun firamare da na sakandare na ƙananan hukumomi, Kurtai da Tilaberi sun samu horo kan gallazawa da ke da nasaba da jinsi da tafiya da kula da azuzuwa daga ɓangaren malaman makaranta. Ƙarin haske tare da Nuhu Zakari shugaban shirin wanda ya yi mazada. A tsarance ana kiran projen ɗin da jinsi da koyarwa, amma don a ƙara masa ruhumu ana kiransa da wanda ya yi mazada. saboda tsari ne da yake da gurin yaƙi da musgunawa bisa jinsi a fuskar makarantun boko kowa ya sani mata ne suka fi fuskantar musgunawa a makarantu ɗaya daga cikin manufofin projen ɗin shine rike 'ya'ya mata su yi karatu ko da akalla ajin ƙarshe ne na kwaleji wannan ya sanya sai an yi magana bisa abubuwan da suke kawo musgunawa jinsi a fuskar makarantun boko waɗanne irin nau'o'in gallazawa ne ake cin karo da su a cikin makarantu. Idan aka ce musgunawa ya kumshi abubuwa da dama, akwai auren wuri, akwai musgunawa na yi wa mata barazana da aikatau a cikin gidaje, akwai da yawan abubuwa da ke hana yara su ci gaba da karatunsu. kenan wannan horon da ke shimfiɗe bisa musgunawar jinsi a fuskar makarantun boko da kuma bisa tsarin tafiyar da rayuwa a makarantu yaya ne ake shirya wannan horo kuma su wane ne ya shafa Kina an shirya wannan horo ga malaman makarantun boko a mataki biyu a fuskar firamare da kuma kwaleji muna hada malamai na kowace makaranta a tsawon marace biyu don kada a taba tafiyar karatu saboda mu muna aiki ne don kare muradun boko don haka muka zaɓi da marace don duka malamai na makarantun boko su amfana da wannan horo wannan yana aiki a gundumomi biyu ne gundumar kurtai da kuma tilaberi a gundumar kurtai muna da makarantu kwaleji bakwai da firamare shida a tilaberi kwaleji shida firamare shida mun yi a kwaleji sansanin hausa da sarbo da kuma losa da kuma mele hausa da kuma kulbagu suna kado madala masu sauraro karshen shirin kinan na maricen yau a huta lahiya haka take kuna kan saiti studio kalangu kar ku sake saiti nan ba dadewa ba za ku je sabbin shimfiɗar salon kaɗin takensa. Studio Kalangu shekara biyar na aiki da tafiyar yanayin Nijar. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhadu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.